ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوي على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض كدع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسد كفيه إلى الماء نعم ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرا وظلالهم بالقدو ولا صال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 ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام wa ورحمة wa barkatu. ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta kwara kano ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka yau in Allah ya amince kamar shine yammaci na ƙarshe na jerin gwano na waɗannan wa'azuzzuka da aka gabatar a cikin garin Yamai cikin amincewar Allah yau shine dare na takwas inda aka zagaya cikin birnin Yamai aka ba bidi'a da shigantaka da tsiya takardar sallama duk waɗanda suke da hannu a cikin tsara wannan wa'azi ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi a madadin kaina da alarama Muhammad Nasiru Salihu Gondo muna ƙara mika godiya zuwa ga dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa waɗannan wa'azuzzuka suka samu nasara tun daga shi mai gayya mai aiki mai masaukinmu alhaji ali sumana kana iya cewa masjidin nuru kana iya cewa francophonie muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi ba shi kadai ba har da iyalansa da suka yi ta ɗawainiya da mu na tsawon waɗannan kwanaki guda takwas ina ƙara miƙa godiya zuwa ga babban shehu malami duk da cewa ya taso daga kasar ghana amma shi sheikh muhammad umar idan ka zo nijar dan gida ne idan ka je burkina faso dan gida ne na je har namunu ba da ka ke magana ba idan ka je togo dan gida ne su suka asasa suna a togo lome in ka tsallaka ka shiga ghana nan ma dan gida ne to muna addu'a Allah ya saka wannan babban bijimi malami da alkhairi yana daga cikin waɗanda suka karfafa mana gwiwa wajen ganin cewa mun halarci wannan wa'azi da sauran maluma da ya zo da su da tawaga wasu daga ƙasar ghana wasu daga ƙasar togo muna ƙara mika godiya ga shugabanni da jagorori na waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi na ahalus sunna tun daga ƙungiyar alkitabu sunna ala fahami salafi salih dattijo mai albarka Sheikh Shu'aib Allah ya kara wa rayuwarka albarka Allah ya kara wa zuri'arka albarka Allah ya kara maka tsawon kwana ka ci gaba da ɗauki ba daɗi da shirka da bid'a matsiya ce duk inda ta fito ka bata one blow sabun dai da babban shehun malami 'yan kasashe cikin matasa ya shiga an kasa shi cikin dattawa na ma sai ya shiga abin ya daidai da shi Sheikh Abdulrahman Hussein wannan malami Allah ka masa albarka Allah ka yi sa albarka Allah ka ƙara wa iliminsa albarka Allah ka ƙara wa ɗalibansa albarka da sauran yan uwa abokan aiki da ake ta bugawa da su jagorori na waɗannan ƙungiyoyi da muka yi ta kai goro muna kai mari da su a cikin wannan program da sauran 'yan uwa da suka ba da gudunmuwa ta hanyoyi daban-daban da manyan dattawa da sauran bayan Allah da suka buƙaci a sa wannan program a inda suke ciki hadda mai wannan gida wanda kuma shine asasa wannan masallaci wanda wannan shine karo na farko da aka yi wa'azi a wannan wuri kamar yadda labari ya sami ne ta hanya ingantacciya gaskiyar magana ina taya shi murna a sanadiyar shiga alheri ya shigo anguwa an karanta ƙur'ani, bakaken aljanu da ibilisai duk an ba su takardar salama sosai inda dare musu akwai abokan aiki irin su alhaji sa'adu su alhaji lawale lazare waɗanda kullum muna tare da su suna ɗibe mana kewa saboda mu je sauƙin bakunta da abokanmu irin su murtala himalu da sauran yan uwa duka muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ba dogon wa'azi zan yi ba maluma sun yi wa'azuzzuka to amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuntu na haitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innaha tuzakirukum al-akhirah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da na hana ku ku rinka kai ziyara makabarta na ce kada ku je makabarta kai ziyara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to amma yanzu na ba ku dama ku rinka samun lokaci kuna zuwa makabarta kuna kai ziyara domin makabartar nan za ta tuna muku lahira da wannan ziyarar makabarta ya zama sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka ji imaninka ya fara sanyi batir na imaninka ya fara zama lo. to taso ka taho nan kwara kano ga babban makabarta zo ka yi ziyara ka zagaya ciki ka ga kaburbura na bayan Allah waɗanda da da su muke shiga motoci a cikin gari da su muke zuwa shaguna muna sayan kaya da su muke farin ciki da su muke bakin ciki suna da iyalai suna da mata suna da 'ya'ya suna da 'yan uwa suna da dangi wasu ma hadda iyaye wasu masu arziki amma na yau gashi an ɗauko su an kawo su an binne su a cikin makabarta an watse an basu ba mai tunawa da su sai wanda Allah ya sa wa imanin ya kawo musu ziyara ah! wannan zai sa imanin kai ya sake dawowa wasu daga cikin magabata har ma daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu sufyan lokacin da mutuwa za ta ɗauke shi an kewaye shi ana kuka ya ce ku daina kuka ku yi mun addu'a ya ce wallahi tun da na musulunta da sani na ban taɓa sabawa Allah ba tun da ya musulunta ya ake ka samu wannan nasara ya ce kabarina na tona na ɗinka likafani in na ji duniya za ta fisge ni sai in yi wanka irin wankan da ake wa gawa in sa likafanin in shiga kabarin in kwanta in tuna cewa wata rana nan za a ɗauko ni a kawo ni abin ne an gama da ni daga wannan lokaci ya ce sai in ji duniya ta fita kaina sai in ji duniya ba ta cikin ajandata sai in ji hankali na ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki kenan makabarta ana so ka rinka kai mata ziyara sayyidina aliyu radiyallahu an ya taɓa kai ziyara makabarta tare da jama'a yana so yi wa jama'ar wa'azi ya daga murya yana kiran mutanen da ke cikin kaburbura yana ya ahalal makabir al'amwalu al'amwalu al'amwalu kusimat wal azwaju wal nisa'u wal nisa'u wal nisa'u ta tazawwajna bi ghairi kunna yace ya ku mutanen makabarta dukiyar da kuka mutu kuka bari a duniya duk yawan tannan an raba gado yara sun kwashi kuɗi suna nan suna shagali sun manta da ku matanku na aure da kuka yi ta tarawa wannan dukiya yanzu kun mutu sun yi idda sun gama sun yi aure kowace ta tara gidan angonta wannan shine abin da yake faruwa a duniya wannan labarin duniya nake gaya muku in ji sayyidina ali to wani labari za ku bani na lahira makabarta suna magana ba sa magana makabarta shiru ya ce ku bani labarin lahira kuma ku da kuke cikin kamari mai ke faruwa a nan shiru sai ya juya ya kalli mutanen da ke tare da shi ya ce na rantse da Allah da Allah zai ba su ikon yin magana da abinda za su ce inna khairar zadi taqwa da abinda za su ce fiyayyen guzuri ne tsoron Allah Allah ka ƙara azarta mu da tsoronka ya ku bayin Allah azabar kabari gaskiya ne azabar kabari tabbas ne yanzu haka waɗanda ba su bi Allah ba suna cikin kabari ana azabtar da su alƙur'ani mai girma a ayoyi da yawa ya ambaci azabar kabari daga cikin wayannan ayoyi a cikin suratu gafir yake cewa annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-saatu da ala fir'auna ashadda al'azab Allah madaukin sarki bayan an halakar da fir'auna da jama'arsa sai Allah ya ce annaru duk da sun mutu nan fa ba bacci suke suna hutawa ba wuta yu'raduna alaiha ana bijirar da su akan wuta guduwan da safe ya haka da yamma da maraice da safe za a babbaka su da wuta da maraice kuma a ƙara babbaka su da wuta Allah ya ce abin da ake musu kenan kowace rana wutar safe daban wutan maraice daban sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ran da kiyama za ta tsaya kuma Allah zai ce adakilu ala fir'auna ashadda al'azab a shigar da fir'auna da jama'arsa cikin azaba mafi tsanani nan duniya an halakar da su a cikin ruwa sai Allah ya ce kamin kiyama ta tsaya kuma za a rinka babbaka su da wuta da safe a babbaka su da wuta da yamma sannan in kiyama ta tsaya a kai su azaba mafi tsanani ashe wannan azaba da ake musu ta wuta da safe da maraice ba ranar tashin alkiyama ba ne ba a nan duniya ba ne azabar kabari ce yayin da ka mutu to za a iya azabtar da kai azabar da Allah ya ga ta dace da kai da baka bauta wa Allah ba kenan wannan ayar malamai suka ce ta tabbatar da azabar kabari ga su an halakar da su da ruwa amma kamin kiyama kuma za a rinka babbaka su da wuta da safiya da maraice wata ayar Allah ya ce wala lahum min al'azabil adna wala lahum min al'azabi ladana dun al'azabi lakbari la'allahum yarji'un Allah madaukakin sarki yace kafirai da aka musu wajibi suka ki su yi aiki da shi Allah ya ce wala lahum min al'azabil adna za mu ɗanɗana musu wani ɓangare na azaba makusanciya azaba makusanciya za mu raba ta biyu wani ɓangare na ta sai mu ɗanɗana musu in ji Allah maɗaukin sarki shi ne ma'anan wannan min tab'iziyya ce wala nuziqannahum min al'azab adina. sai Allah ya ce dunal azab akbari kamin babban azaba ta same su wace ce babban azabar ita ce wacce za a musu a ranar tashin alkiyama wace azaba ce Allah ya ce an gaggauto musu da ita azaba ta kusa bangaren ta za a ɗanɗana musu shine halakar da su da aka yi a yakin badar to wanne ne sauran azaba ta kusan tunda azaba ta kusan za a raba ta biyu ne a gaggauta musu da rabi malamai suka ce ita ce azabar da za a yi musu a cikin kabari malamai suka ce ita wannan ayar ita ma tana tabbatar da cewa ana yin azaba a cikin kabari wata mata bayahudiya ta zo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sanda ta zo manzan Allah baya gida sai ta samu Aisha radiyallahu anha sai take gaya wa Aisha ai idan mutane sun mutu ana yi musu azaba a cikin kabari Aisha ba ta taba jin wannan magana a wajen Annabi ba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ta ce ya Rasulullah wata ba yahudiya ta zo nan gidan baka nan ka ji magana da take gaya mana wai ana yi wa mutane azaba a cikin kabari gaskiya ne manzan Allah ya ce kwarai da gaske kuwa inna hazi al-umma latubtala fi quburiha manzon Allah yace lalle wannan al'ummar ana jarraba ta a cikin kaburbura in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tace sai daga nan na gano duk sanda manzon Allah yake zaune baya komai kaga bakinsa yana motsi addu'a yake yi yana cewa Allahumma ajirni min azabil qabr Allahumma ajirni min fitnatil qabr ya Allah ka tsallakar da ni daga azabar kabari ya Allah ina roƙonka ka tsallakar da ni daga fitinar kabari shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗaya daga cikin ku yayi sallah yayi tahiya kada ya kuskure ya tashi sai ya nemi tsari da wasu abubuwa hadisi na ingantacce har Imam Bukhari ya rawaito shi menene waɗannan abubuwan kace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil hidda dajjal duk sanda kai sallah kar ka tashi baka nemi tsari da waɗannan abubuwan ba ya Allah ina neman tsari a wajenka daga azabar wuta ta jahannama ya Allah ina neman tsari a wajenka daga azabar kabari da fitinar kabari ya Allah ina neman tsari a wajenka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa fitinar rayuwa ka rayu dan bid'a fitinar mutuwa ka mutu kana mushrikin Allah ta'ala ya Allah ina neman tsari a wajen ka daga fitinar dujal wanda manzon Allah ya bayyana cewa zai bayyana kamin ranar tashin alkiyama wannan hadisi shi ma ya tabbatar da cewa ana yin azaba a cikin kabari a wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce laula Allah ta tadafanu ba domin kada ku kasa binne mamatanku ba da na roƙi Allah ya jiyar da ku ihun da waki ke yi a makabarta mala'iku na dukansu azabar da ake musu suna ihu suna kururuwa annabi ya ce wannan ni ina ji to ba don kar ku kasa binne gawar ku ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na roƙi Allah ya jiyar da ku kun ji amma da za mu ji ba za mu iya binne gawa ba an binne babanka mala'iku na dukan sai yana ihu abin zai zama aibi ga zuri'a ko bai zai zama aibi ga zuri'a ba shi yasa aka rufe asiri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi kan Allah madaukin sarki yana jiyar da shi Allah ka gafarta na ana ramma Allah madaukin sarki ya ce alhaakumut takasur alhaakumut takasur حتى زرتم المقابر مجاكبة كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله مدوكين سركيسي الهاكم التكاثر ai takasuru alhaku alfahari da tarawa a tara mata a tara motoci a tara gidaje a tara saifa a tara dala a tara pounds a tara a tara a tara a tara bai ci ba bai sha ba bai taimaki iyali ba bai yi zumunci ba bai gina makaranta ba bai gina masallaci ba bai ɗau nauyin da'awa ba bai taimaki marayu ba shi dai ga yanan amma sai an yi magana ka je na cewa duniya mai ba wanda na cire wa huda inda ya kudi da billahi da da zan hito in yi bayani da an sha mamaki kar Allah ya sa ka yi bayani alhaku takasu alfahari da tara shi ya shagaltar da ku hatta zurtumul makabir har kuka kai ziyara makabarta in ji Allah me ake nufi da kai ziyara makabarta da labarin tambaye ku waɗanda suka mutu zamanin annabi adam yanzu shekarar su miliyan nawa a kabari akwai wanda ya sani banda Allah to duk wannan shekarun da suka yi a kabari in an kwatanta da zaman da za a yi a wuta ko aljanna to ziyara ce aka kai kabari wai wannan ziyara ce ziyara ce in an kwatanta da zaman da za a yi wuta ko aljanna kai Allah ka sa mu cika da imani amin <clears throat> idan aka ɗauko gawa za a tafi da ita makabarta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan gawar ta mai imani ce za ta rinka yin magana tana cewa kaddimuni kaddimuni kaddimuni kaddimuni kaddimuni kaddimuni ku yi sauri ku kai ni ku yi sauri ku kai ni ku yi sauri ku kai ni saboda ta san za a kai ta zuwa ga rahamar Allah idan gawar ta fajiri ne an bar wa'azi ya daina shirka yaƙi an faɗa masa ya ta Allah yaƙi sakarai wai yana jin wai ba matsala wai an je lahira wai akwai su shehu suna nan za su tsaya masa ba matsalar da za a samu wani wawa ma wai aljihu za a sa shi wai za a sungume shi wai a sa a cikin aljihu a je a kai shi you are very very unserious aljihu back da hankali wai Where zai was ta katuwar riga wai riga tana da aljihu dubu saba'in da koma ko mahaukaci na sa riga mai aljihu dubu saba'in ko da aljihu kuma zai ɗauki mutum dubu saba'in zai rinka ɗiba yana ɗurawa wani aljiban nan sai ya cika su sannan kuma ya iya tashi da labarin tambaye ku taron ku nan kun kai mutum dubu saba'in duk inda ka duba na ɗan adam ya mako ba mu kai dubu saba'in ba to aljihu ɗaya kenan a cikin aljihu dubu saba'in aljihu ɗaya ne yanzu da ala ko taron kunan da kai dubu saba'in ba na ce an tashi daga wa'azi wanda ya zo da mota ya aje kayansa mai motor ya aje kayansa wanda ya zo da kafa ma ya jira duk zan kwashe ku zuba aljihu in je in aje na farakoni in kai na lazare in kai na nor lazare da Allah mai za ku ce ne ya sha kwaya saboda ba na da gata amma ga wani ya shirka karya ce shi aljibon guda dubu saba'in ne kowane zai ɗan mutum dubu saba'in kuma zai kwasa ya kai aljanna aka yadda me zai iya tsare maka me zai iya kare karshe an ce ka daina bidiya kaki ka daina an ce ka daina zina kaki ka daina luwaɗi kaki ka daina cin haram kaki ka daina cuta a kasuwanci kaki ka daina ka daina cin amanar iyalanka kaki amma wa'azi kai ga mai kunnen kashi to yanzu gashi an ɗauko shi za a kai shi ina za a kai shi kabari zai rinka ihu yana ila aina antum zahibu nabi ila aina antum ina za ku kai ni ina za ku kai ni ina za ku je da ni yana ihu su ko mutane suna ta tafiya ba san me yake faruwa ba shi yasa annabi ce ku dauko gawa ku ta sauri kada tafi sulo a tafi me yasa ya rasulullah in gawar mutumin kirki ne kar ku bata mata lokaci ku kai ta ga rahamar Allah gawar mutumin banza ce bala'i kuka ɗauko ku sauri ku je ku sauki gawa tana ihu za a kai ta makabarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yasma'u sautaha kullu sha'in illa insa.' insan duk halittar Allah hada dabbobi suna jin ihu da gawa take a kai ta makabarta dan adam ne kawai Allah bai bashi ikon ji ba domin inda zai ji bai iya ƙara cin tuwo bai iya ƙara shan ruwa ajalinsa ya zo Shi ne alhakumu takasur hatta zurtumul makabir shi an tafi da shi kabiri an yi makabarta da shi ina motocinsa an baro su ina gidajensa an baro ina rigunan da yake sawa yana yi wa mutane alfahari an baro shago an baro kudi account account a banki an baro an tafi ina an tafi zuwa kabari masu tonon kabari sun gama tonawa gagawa an aje za a sa ta a ciki kabari zai yi magana ya ce ba barka da zuwa amma ka san inda aka kawo ka leko ciki ba komi duk abin da ka samu kai ka zo da shi abin da kabari yake faɗa mutu mutum ka gani ba komai a ciki na yanzu kabari duk abin da ka gani a ciki kai ka zo da kayanka kabari zai ce bako ka san inda suka kawo ka nan fa gidan yunwa ne ka zo da abincin da zaka ci nan gidan kishin ruwa ne ka zo da ruwan da zaka sha kai kadai zaka zauna ka zo da abokin hira kabari yana tambaya ka san inda aka kawo ka wani malami yake cewa dan uwa zan sake janka karkace na firgita ka zan yi ma zancen gidanka wanda farko za a kai ka ran da ka mutu ba da wai ba kwanciyar kabari tunota ba katifa za ka yi ta ba fulo haka za ka kwanta babu juyi don ka huta ka ji zance ba na wai ba babu sanyi babu iska babu ac babu fanka kai kadai ba sahi barka sai abin da kawai ka shuka zai fito maka ba da wai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bawa ya zo makabarta haka za a ɗauke shi a saka iyayensa na kallo yan uwa na kallo dangi na kallo abokai na kallo an zura shi a cikin ƙasa an sa itace ko tukunya an sa ganye ko tabarma an ɗora ƙasa a kai an binne an tattoshe ko'ina an bashi a ciki an wanke hannu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka binne gawa yakan ce istaghfiru li akiku was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al annabi yakan ce ku ne leƙa wa dan uwanku gafara ku roƙa masa Allah ya bashi ikon ansa tambayar kabari shine at-tathbit annabi ya ce fa innahu al'ana yus'al yanzu haka an fara tambaye shi idan aka binne gawa sanda kuka binne gawa kuka juya za ku tafi za a dawo gawar da rai ta yi rayuwa ta barzahu gawar tana jin ƙarar takalman ku da kuke takawa za ku tafi Allah ya ce alam tara kaifa rabar masalan ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نسلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرير كذو كذو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يجي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما سي إيماني الله ينا تبتد دسو da tabbatacciyar magana a rayuwar duniya haka a lahira masu imani su Allah yake tabbatar da harshen su su iya ba da ansa yadda ake musu tambaya ana sa ka cikin kabari me zai fara faruwa shine kabari zai matse ka wani zai ce ya kai ka sani aka ramaka Allah annabi ne ya faɗa wa ya faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku saurara ku ci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna lil qabri dhaqqa law naja minha ahadun la naja minha sa'ad ibn mu'az manzan Allah ya ce akwai matsewa da kabari ke wa dan adam da akwai wanda zai tsira kabari bai matse shi ba da sa'ad ibn mu'az ne amma shi ma sa'ad ibn mu'az sai da kabarin ya matse shi bai tsira ba sai da ya matse shi da akwai wanda zai tsira da wane ne ba ni bane ba ala rama bane da akwai wanda zai tsira ma in ji annabi da sa'adu ibn mu'az ne amma kabari sai da ya matsa sa'adu ibn mu'az wane ne sa'adu ibn mu'az shine sayyidul ansar shine shugaban ansar mutanen madina waɗanda suka karbi bakoncin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gazwatul azab ana aka harbe shi da kibiya ya yi jinya tsawon lokaci amma dai kibiyar ita ce sanadiyar ajalinsa saboda haka shahada ya samu sadu ibn mu'az ya kai matsayin da annabi yana zaune amma ya naɗa shi alƙali ya ce waɗannan mutanen ka musu hukunci ni ina zaune ina kallo saboda matsayinsa a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sadu ibn mu'az da ya hukunci manzan Allah ya kalle shi ya ce laƙad hakamta bainahum bi hukumin lahi min fauki arshihi ka musu hukunci da hukuncin Allah daga saman al'arshinsa lokacin da sa'ad ibn mu'az ya mutu aka zo aka ba annabi labari annabi nan take ce sabai ku tashi mu je gidansa mu jana'izarsa da suka tashi za su je gidan sa'ad ibn mu'az suna sauri annabi sauri yake yi sabai suka ce sai da cunan takalmin wasu cikin mai rinka tsinkewa muka ce ya rasulallah wani irin sauri ne haka ina za mu je saurin ya yi yawa ya rasulallah Manzan Allah ya ce ina sauri ne kada kamin mu isa mala'iku su riga musu masa janaza kamin mu isu. Matsayinsa wajen Allah ya kai mala'iku su masa janaza da aka yi janazar aka ɗauko gawa za a kai makabarta sahabbai suna ɗauke da gawa amma ba sa jin nauyinta suka ce ya rasulallah ga mu ɗauke da gawa amma ba ma jin nauyi annabi ya ce ya za a yi ku ji nauyi alhali tare da mala'iku ake ɗaukar gawan tare da mala'iku aka ɗauko gawarsa za a je makabarta da aka je makabarta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taka kafarsa yana tafiya ne akan yatsunsa sabai suka ce ya rasulullah me yasa baka taka kafarka da kyau annabi ya ce mala'iku ne sun cika makabartar gaba daya sai wani mala'ika ya janye fiffikensa nake samun inda zan sa kafata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da sa'ad ya mutu akwai mala'ikun da tun da Allah ya yi duniya ba su taɓa zuwa duniya ba sai jana'izar sa'ad ibn mu'az Allah ya ba su iko suka zo duniya annabi ya ce da suka zuwa aka jana'izar sa'ad ibn mu'az suka koma sama ba za su ƙara zuwa duniya ba har ranar tashin alƙiyama abin da ya taɓa kawo su duniya shi ne jana'izar wannan bawan Allah saboda matsayinsa a wajen Allah kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ihtazza arshur rahman li mauti sa'ad da sa'ad ibnu mu'az ya mutu sai da al'arshin ubangiji ta yi girgiza al'arshin ubangiji ta yi girgiza saboda mutuwar sa'ad ibnu mu'az al'arshin ubangiji amma wannan bawan Allah shi ma sai da kabari ya matse shi idan kabari zai matse wannan bawan Allah me kuke tsamani ne in asa ne a cikin kabari in kabari zai matsa wannan bawan Allah me kuke tsammanin an sa da ramma idan kabari zai matsa wannan bawan Allah me kuke tsammanin an sa Sheikh Shuaibu me kuke tsammanin an sa Abdulrahman Hussein me kuke tsammanin an sa Sheikh Muhammad Umar Ashama me kake tsammani kai idan aka saka zai raga maka kabarin da ya matsa wannan ya ku bayin Allah ya ku bayin Allah sayyidina Usman na Affan idan ya ga kabari ya fashe da kuka ya ta kuka sai ya jika gemusa aka ce wa sayyidina Usman da Affan kakan tuna wuta ka tuna aljanna ba sai kai kuka ba sai ga kabari Ya ce ba abin da ke sa da kuka kamar inda ga kabari saboda me ce fa inni سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة da kunne na ji manzon Allah ya ce kabari shine matakala ta farko da ake takawa in za a je lahira in an samu kabari da sauki abinda zai biyo baya ya fi haka sauki idan an samu kabari da tsanani abinda zai biyo baya ya fi haka tsananin ji Allah maɗaukakin sarki Allah ka sassauta mana a cikin kabari Allah ka sassauta mana a cikin kabari ya ku bayin Allah ana gwada mun lokaci yi, amma wallahi ku sani ko kun ƙi ko kun so akwai ran da za ku mutu wannan duniyar sai kun batta kullu nafsin za'iqatul maut كل نفس ذائقة الموت <clears throat> وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جزاك كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يا ساكت شو كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة wa ilayna turja'un yace qul innal mautal ladhi tafirruna minhu qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yace aina ma takunu yudrikum al maut aina ma takunu yudrikum al maut walau kuntum fi burujin mushayyada yace kullu man alaiha kullu man alaiha fa wa zai duniya gaba daya wajhu rabbika zul jalali wal ikram ya ku bayin Allah ko ka ko ka so kana mutuwa kabari za a danna ka min haka naku منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يتي ثم أماته ثم أماته فأقبره يتي ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ko ka ki ko ka so akwai ran da za a yi busar kaho ka fito daga cikin kabari wani fika fi tsuri ونفق بالسور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وجاءت كل نفس معها وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كوكاكي كوكاسو سيان auna ayyukanka فمن ثقلت موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون كوكا إي كوكا سي أم باكا لتافي كوا داما كوا هاغو فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه أها فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه سيسمي إني ظننت أني ملاق حسابيه إنني مكومسا وهو في عيشة راضية بابا على رما في جنة عالية يا يا الجنة تكي قلوفها دانية مزاجة مسو قلوفها وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى ne anni maliya yana da iko alaka sultaniya me Allah zai ce wa mala'iku kai shi kabaru ala rama jahima sallu a daure shi a cikin ala rama fi silsilatin zarwaha sab'una zira'an fasuluku. wa me jawo masa innahu kana la yu'minu billahi al ko ka ƙi ko ka so za ka tsallaka sirani kamin ka je aljanna wa in minkum illa wariduha wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika ala rabbika hatman maqdiya suwa za su tsira thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya ko ka ƙi ko ka iso a lahira mutane kashi biyu ne hmm. ba dan iska mai yawo akan hanya fariqun fil jannati fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah ka gafarta mana amin Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira amin ya Allah wannan kasa ta Niger, Allah ka zauna da ita lafiya amin wannan kasa ta Niger, Allah ka zauna da ita lafiya amin wannan ƙasa ta Nijar Allah ka zo na da lafiya amin ya Allah fitintinu da ke faruwa a ƙasashe waɗanda ba su shigo Nijar ba Allah karka ba su shigo Nijar amin fitina da ta riga ta shigo Allah kai maganin ta wannan ƙasa ta Nijar Allah ka ƙara mata ƙarfin tattalin arziki ya Allah arzikin mutanen Nijar in yana sama Allah ka sauko musu da shi idan yana cikin ƙasa Allah ka tsira musu da shi idan yana cikin ruwa Allah ka tsamo musu idan yana nesa Allah ka kawo musu shi kusa idan kusa yake Allah ka ƙara masa yawa idan mai yawa ne dama Allah Allah ka ƙara masa albarka ya Allah muna roƙonka shugabannin wannan ƙasa Allah ka ƙara musu imani Allah ka ƙara musu adalci Allah ka ƙara musu tausayin talakawa ya Allah muna roƙonka duk wani bala'i da ya tinkari wannan ƙasa Allah karka bashe shigo ba don komai ba sai saboda jama'ar wannan ƙasa da shugabanninta suna ƙaunar Allah da manzansa Allah ya ƙara Allah ya ƙara muku ƙaunarsa Allah ya ƙara muku ƙaunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata masu ciki a wannan ƙasa duka Allah ka sauke su lafiya gauraye da kuka rasa halayen aure ba sadaki ba akwati mai taya ba sana'a ba ba ba Allah ya kawo duka Allah ya baku sadaki Allah ya baku amarya mai hankali Allah ya baku sana'a da za ku rike ta marasa lafiya Allah ka ba su lafiya baki daya wayanda ake cikin talauci Allah ka yaye waɗanda ke gidan haya ya Allah duka ka mallaka musu gidansu na kansu kar a rasa anguwar shi yau a zo yana farankafoni gobe a ce ya koma lazare Allah ka ba su gidaje nasu da kansu su zauna da iyalansu Allah ya muku albarka Allah ya wa malaman ku albarka Allah ya wa 'yan kasuwan ku masu taimakon sunna albarka Allah ya wa sarakunan ku masu san addini albarka Allah ramma a ƙara mana da karatun alƙur'ani mai girma domin waɗannan addu'o'i da muka roƙa Allah ya saukar da albarka sai ya biya su gaba daya amin ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم آمين يا رب ببركة القرآن العظيم آمين يا رب وعفو عنا يا كريم آمين يا رب وعفو عنا يا رحيم آمين يا رب واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين العالمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم هدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن آمين يا رب وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن آمين يا رب وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن آمين يا رب يا ذا الفضل والإحسان آمين يا رب اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم